يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو رانا تتلاتة شاترق وترمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليا دريه لدى أربعين ليا wanda ya dace da sha biyu ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam ashirin daidai Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul hajj za mu tashi aya ta sha ɗaya amma kafin nan ga abubuwa guda biyu akwai 'yan tambayoyi da za mu ansa su kaɗan wannan na cewa bayani nake fata game da hukuncin amai a lokacin da mai azumi yake azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a cikin hadisi duk wanda yayi amai lokacin azumi babu komi amma man istaqa fa alaihi alqada wanda ko shi ya ƙaƙaro aman babu gaira babu dalili shi wannan azumin shi ya ɓaci dole sai ya biya sai dai babu kafara Allah ka kare mu sannan akwai mai tambaya wadda ke cewa mutum ne ya wasa da iyalinsa har ya fitar da ruwan halitta yaya matsayin azuminsa a wannan azuminsa ya ɓaci kuma ya saba ma Allah zai biya yini guda a wajen wasu malaman wasu malamai suna cewa in ka fitar da mani da gangan har sai ka biya kayi kafara kuma shine mazhaba ta na Malik Allah ya kiyaye mu da Allah mu kokari mu kiyaye ko hira muke da iyali muka ji sha'awa ya so mu motsa mana mu tashi mu fita gidan in ke ce kika ji sha'awa ya soma motsa miki ki fita ɗakin ki ce za ki ayyuka na buɗe baki domin ki tsira ko ku tsira barin saba ma mahalicin ku jalla jalaluhu a nan kuma muke samun dama mu jawo hankalin masu auka ma iyalinsu da rana tsaka na ramadana gaskiya iya zunubi kuna yi saba ma Allah kuna yi ta'addanci kuna yi kuma wannan babban zunubi ne marashin kama Allah ka kare mu wanda diye haka ya saba ma Allah sai ya tuba kuma ya biya wannan yini sannan ya kafara da yan tabawa in babu bayi ba yadda zai yi sannan ya azumin wata biyu kwana sittin, bayan ya biya na wannan yini yayi istighfari Allah ka kare mu kuma matar da ita ma a santa ta yi sai ta yi hakan amma in ya fi ƙarfinta ne dole ba yadda za ta yi to babu aibi a kanta domin wanda da aka tilasta shi wani aiki ba yadda zai yi ya yi kururuwan ya nemi abin nan an danna bakin an mudde shi to wannan layukan yukallifullahu nafsan illa wus'aha sannan akwai mai tambaya cewa shin wai matar da ko wanda ba ya iya yin azumi sauran ibada in yayi yana samun lada kwarai kuwa ai wata ta haihu cikin azumi sai a ce duk ladan da ake samu da falalar da ake samu ba ta ai ko ambatan Allah ta yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta karanta ma ta yassara laha min alqur'ani wanda ta haddace ko a juz'i duka ana ba ta lada shi yasa aka ce hatta daren da ake fatan lailatul qadri matar da take haila ko matar da take nifasi ko mai laluran ba yadda zai yi sallah a bisa lalura ta shari'a to duka ba a hana su kuma suna da daman ambatan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da dai sauransu wala haula wala quwwata illa billah ba a hana su salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba a hana mai al'ada ta karanta alqur'ani ko da ta haddace za ta sauke ba ba a hana ta ta dauki jiz'i ta karanta ba bisa lalura Allah subhanahu wa ya datar da mu don haka don ana samu dacewa da sauran ibadu da lada wani yana cewa shin mutum ne yana son ya aikata alkhairi amma shaidan yana mashi auke ma'ana yana sa shi ya ce wannan aiki da za ka yi na riya ne to dama ai shi shaidan makiyin Allah ne makiyin abauta ma Allah ne makiyin a aikata alkhairi ne sanda mutum ya ji irin wannan tunani sai ya nemi tsari barin wannan shaidani don baka da maganin da za ka yi maganin shaidan sai ka fake zuwa ga ubangijinka a billahi minash shaitanir rajim shi kuma Allah ya bayanin hannas ne wanda yake jinkiri kuma ya kalla da gudu sanda aka ambaci Allah ka ci gaba da aikinka na alkhairi Allah ka ansa mana gaba ɗayan mu dole ne mu gane wannan wata tana cewa azumi ne na shekara uku ta biya amma yanayin da suke suna cikin wani yanayi na rashi ba ta samu irin abin da akan ce ciyar wannan ba to ya za ta yi mm, mm, mm, la yi kallifin lahu nafsan illa wasu Aha! babu komai Allah bai taba aza mana abin da ba mu iyawa ba waɗannan su ne abin da za mu iya ansawa wallahu ta'ala a'ala wa a'alamu sai bayin Allah masu sadaukar da dukiyarsu fi sabilillah yau ma muna da jerin jeran giyan wanda muke fatan Allah ya ba su gidan aljanna ya rufa masu asiri duniya da kiyama wanda suka ba marayu tallafi na farko akwai nuhu lawal datti wanda ya ba da dubu uku akwai bello usman wanda ya ba da ɗari biyar akwai hamis muhammad wanda ya ba da ɗari biyar akwai zainab garba wanda ta ba da dubu uku akwai abdulsalami musa wanda ya ba da dubu biyu akwai ja'far zubairu wanda ya ba da dubu ɗaya akwai abdullahi hamid wanda ya ba da dubu daya. akwai kabir mansur wanda ya ba da dubu biyar akwai muhammad usman wanda ya ba da ɗari biyar akwai farida muhammad wanda ta ba da dubu biyu akwai hawa umaitama yusuf wanda ta ba da dubu daya. akwai muhammad ibrahim ya ba da dubu daya. akwai fatimatu muhammad rabi'a wanda ta ba da ɗari biyu ya allah bi izzatika wa jalalika wa bi ƙudratika wa bi asma'ikal husna waɗannan bayan allah allah ka ba su gidan aljanna su da iyayensu da 'ya'yansu Allah ka tsara zuriya Allah ka albarkaci dukiya ka yawaita mana irinsu masu aikin alkhairi domin waɗanda za su iya turowa bari mu sake faɗin namban account kamar haka unity bank ga namba sifili sifili biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu sai jaiz bank sifili sifili sifili biyu takwas uku biyar uku daya takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aikata alkhairi domin mu zan cikin masu aikata alkhairi musamman a wannan wata da ake nunnunka aikin alkhairi idan bawa ya yi shi da ihlasi Allah ka ba mu iko malam bismillah a'udhu بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد جماعة المسلمين الله سبحانه وتعالى يناتيوا وكذلك kaman yadda wannan sura take karanto mana ayoyi dalla dalla da bayanai ba tare da boyo ba an karanto mana tashin alkiyama da fitinin da ke cikinta bayyanannun aya kowa ya gane an nuna mana yadda aka halicci ɗan adam da matakan halittansa ga mai shakkan tashin alkiyama kuma aka nuna mana yadda ake fitar da tsoro sannan aka kira mu aka ce ina mai musun tashin alkiyama to ga kiyama tare da kai a jikinka da abin da ke kewaye da kai ka daina musu amma da haka kuma ayoyin suka sake nuna mana akwai masu raba kafa a imaninsu ba su da tabbataccen imani suna yi ne in sun samu a tabbata in ba a samu ba a koma gidan jiya subhanallah kuma aka nuna mana ayoyi bayyanannu waɗanda suka nuna waɗanda masu a zuciyansu ba su yadda addinin nan da mai addinin nan da aka aiko za su yi nasara ba Allah ba zai ba su nasara ba to shi shine yau Allah ya ce wa kazalika kaman yadda muka yi waɗancan bayyanannun bayanai to haka abin yake anzalna muka saukar da wannan alqur'ani mai girma daga Allah ta'ala ta hannun Jibrilu zuwa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga duniya gaba ɗaya ayatun bayyanatu suka zo ayoyi ne bayyanannu a lafazinsa bayyanannu a ma'anarsu kuma hujja damiga ga wanda duk ya nemi mu'arada da waɗannan ayoyi to su waɗannan ayoyi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an saukar da su bayyanannu kuma ba wani wanda zai karanta ko a karanta masa a yi masa bayani ya ce bai fahimta ba to da me aka saukar da su da mutane su rufalaya ko a yi bara ko a yi sagau ko ko a rubuta allon karfe a wanke a hada da jinin hailan mace sannan a wanke nama a soya da wannan ruwan jinin haila da allon da aka rubuta aya aka wanke a ba miji ya ci don a mallake shi la haza wa la zak ba a saukar da alkur'ani don waɗannan abubuwa ba bal an saukar da alkur'ani don a karanta shi a fahimce shi a kiyaye shi a yi aiki da shi shi sa Allah ya ce ayatun bayyanatu kuma wannan ne zai sa mu samu shari'a mu tabbata akan hanyar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azamu kuma haka sahabbai suka kasance wayoyi sun zo cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in suka karanta aya goma na alkur'ani ba su tsallakewa sai sun fahimta sun kiyaye kuma sun yi aiki da shi sannan su ƙara goma Na haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mahaddata da yawa wanda ya samu haddace bakara cikin sahabbai babban malami ne wanda za a nuna shi da yatsa saboda me ya haddace bakara irin haddansu haddan da tadabburi da fahimta da aiki da shi gaba ɗaya ake tafiya shi yasa mai hada'iku rauhi wa raihani fi bi ulumil qur'an wato Muhammadu al’aminu bin Abdullahi al Allah ya ji kansa yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar gidan duniya gaba ɗaya sahabbai mutum shida suka haddace alkur'ani mutum shida Imam al ma ya ambaci wannan cikin Ihya'us Ulumuddin amma ya haddansu take haddace da fahimtar ma'anan abin da aka haddace da aiki da ma'anan abin da aka haddace shi ya sa alƙur'ani ya zama masu shari'a domin suna taɗabiƙin da abin da suka karanta mu kuma abin bakin ciki mahaddatan gamunan birjin sunan tuli amma ba aiki sai wanda Allah ya taimake shi wannan ita ce matsalanmu shi ya sa asarin imamuna malik Allah ya ji kansa ya ɗaya daga cikin magabata yana cewa na lafi zamanin fuka ha'u, ƙalilin ƙura'u Ƙalilin man ya sa'al, qalilun man ya kasirun man ya wa sayati zamanun ƙura'u qura'u fuka ha'u kasirun man sa'al, ƙalilin man ya yu'ti yana ce ma dan uwarsa kana wani lokaci mai ban sha'awa waɗanda suka fahimci addini Allah ya yi yawa da su kuma masu aiki da shi amma mahaddata ba su da yawa ba su wuce cikin cokali ba waɗanda ke fitar da gudunmuwa tallafi taimako sadaka Allah ya yi yawa da su amma masu neman a ba su ba su da yawa sai ka fito da kyauta da sadaka kowa ya ce alhamdulillah Allah ya wadatar da ni daga falalarsa ya ce amma wani lokaci na nan zuwa mahaddata za su yawa masu fahimtar addini za su yi karanci balantana aiki da shi ko ina mahaddaci amma ina aiki da abin da aka haddace abin bakin ciki sai ya zama ya ayyuhallazina amanu limata taquluna ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله an تقولوا ما لا تفعلون yanzu gidan da ba mu haddaci nadiri ne a gidajen musulmi nadiri ne amma ina aikin ina aikin alquran ko dai ya zan ko ya zan hujjanka da zai maka jagora zuwa gidan aljanna ko hujja akanka da zai kada ka zuwa gidan wuta hatta jama'an musulmi hankalinmu ya dawo jikinmu shi to kuma zamanin zai zo shi ne masu hadda gasunan rututu amma masu fahimtar addini da aiki da shi sun karanci masu roƙo wayo wayo ku taimake mu ku ba mu ko ina amma samun wanda zai bada sai an sha wuya shi yasa kun ga bayin Allah nan da suke bada sadaka nan muna masu fatan alheri da gidan aljanna domin lokaci ne na san dukiya da kwaɗayinta za ka ga mutum da kuɗi shaƙi a banki da mota mai nishi amma in ya sauka sai ya ce kai muna jin garin nan gaskiya ta tsuke mana fa godiyan Allah wa shi mala hubban jamma dan haka Allah subhanahu wata'ala da yace anzalnahu ayatin bayyana, sai ce, wa ya Allah yahdi man duk da bayyananin ayoyin nan ka shamsi fi da sama ka shamsi fi zuhaha amma tare da haka Allah yana shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi ne ga haddan ga komai ga ilimin ga komai amma ba aiki ba aiki wani ma sai kaji yana cewa imal bi qawli wala tanzur ila amali yanfa'uka qawli wala yadruka taqsiri Abin da ka ji na faɗi ka yi aiki da shi kakka dubi wai ni me nake yi in ka yi aiki da abinda na gaya maka zai amfane ka kuma ni in ban yi ba ba zai cutar da kai ba shaidani kenan shaidani kenan domin kullun alƙuduwatul hasana ta'amalu ma la yaf'aluhu alfu wa'izin ka aikata a aikace a ga alkhairinka a ga ɗa'anka a ga ihsaninka ya fi mutum dubu masu wa'azi da ba sa aiki da abin da suke faɗi su zo su yi wa'azi din za su zama fitina ga al'umma in ma ka ce ma wani jatta kaza sai ta manya ma ga malam wani da wani da wani suna yin kaza in ba dun alheri ba ne sayi in banna ne za su aikata mahaddaci ne masanin hadisi ne masanin kaza ne masanin kaza ne sai ya kafa hujja da shaidanin mutum domin shaidan ai yana da ilimi bil'am ba ba'ura yana da ilimi lakin fan salaha min hafa atba'ahu shaytanu fakana min al-gawina saboda ya bar ilimin waje daya aikin shi daban da ilimin ba na ilimin bane sai ya zama shaidan ne masa kazagi ba shi ke bin shaidan ba shaidan ke mashi kazagi ko kuntuku mabiyi ne shine madugu ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk annabawa an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun ne. kuma laqad kana lakum uswatun fi ibrahim dukkan jagora ana so ya bada kyakkyawan misali ne na baya fi koyi amma in kan jirgi ya lalace ina ta rago zashi dan haka malamai shi wa gabanni da duk wanda Allah ya sa shi a gaba ko mai gida ne ka zama mutumin kirki wa anna Allah ya hadi mai yurid Allah yana shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi da wannan littafi kuma wanda ya so ya hallakar da shi sai ya watsi da aiki da wannan littafi inna hadha ya yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna na salihat anna lahum ajiran kabira ci gaba innal ladina amanu wal ladina إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد طب wannan aya wajibi ne kowa hankalinsa ya dawo jikinsa duniya muna da masu addinai daban-daban kuma kowa yana cewa shi ne ɗan aljanna yahudawa sun ce na hannu auliya wallahi wa ahibba'a da yahudu da nasara sun ce layya da hulal jannata illa man kana hudan au nasara sauran masu addinai masu ma haka suke cewa musulmi shi ma yana cewa shi ne ɗan aljanna to gafata malan aljanna ba da da'awa ce ba imani da aiki ba shi yasa a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa masu addini mabambanta ya ambace su kamar haka innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiya wa rasula suka tabbaka abinda imani ya waje ba a tabbaka wallazina hadu da yan muntu ba? yan ba za mu sake ba yahudawa ina hudina ilaik lokacin da suka saba ma Allah aka ce su sujjada suka ki Allah ya ce wa izina taqna alaihimul jabala Allah ya ko dutse ya ce ko ku yi sujjada ko dutse ya danne ku suka rinka sujjada a gefen goshi suna mun tuba hudina hudina ilaik wasabiina da wasu mutane waɗanda suka bar addinin Allah suka koma suna bauta ma mala'iku da taurari sabi'awa. Wannan tsara da nasara mabiya annabi Isa wanda suka ce ɗan Allah ne ta'ala Allah an ya kuna lahu waladda. majus da majus masu bautan wuta maguzawa wanda suke da awan akwai ilahul nur wa ilahul zuluma wai akwai allan haske akwai allan duhu lalle kun fada cikin duhu in ba ku dawo ba na ashraku da waɗanda ka bauta ma gumaka suna ma Allah shirka ko su ce mala'iku 'ya'yan Allah ne mata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa muna bauta musu mun san su ba Allah ba ne kai tsaye amma 'ya'yan Allah ne kuma mata ne muna bauta musu ne dan su kusanta mu kusanta da rahaman ubangijinmu to duka wannan nau'i da Allah subhanahu wata'ala ya ambace su aƙalla guda shida sai ce inna Allah ya filu bainahum yawmal qiyamah lalle Allah subhanahu wata'ala zai hukunci tsakaninsu a gobe kiyama hukunci na adalci wanda ya yi imani da shi bai hada shi da wani ba bai masa shirka ba shine zai sa shi a gidan aljanna haji adalci don ka fito kayi kirari ai mu musulmi ne mu sunna ne masu koyi da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma kana da boka wani ya taba ce mu alaga bata malam ai ku malaman mu ne na sallah muna kuma da malaman da suke dan taimaka mana na ce ya ilahun Allah akwai wani mai yi ya hana ya bada ya kwace ya raya ya kashe ne ba Allah ba a'a ai komin yawan naman rago cika shi a Duram. drum ta malam in ka ɗauko naman alade ko yanka ɗaya ne ka jefa ka zaɓar ɓaka tare ka ɓata nama don haka shirka kwara ɗaya rak tana ɓata imanin da aka shekara dubu ana yi la'in ashirakta la yahbatan na amaluk wala takunan na min alhafiri walau ashiraku la habita makanu ya amalu alkur'ani ya gaya wa mafificin halitta gaba ɗaya cewa wallahi in ka kuskura kai shirka duk aikin da kake ya ɓaci kuma sai ka zan cikin 'ya'yan hasara Ha sha ku sallallahu alaihi wasallam fa huwa sayyid almuwahhidin aka tattara annabawa da salihai aka ce duk abin nan da kuka ji an faɗi na nagartansu da ɗa'an nan da suke ma Allah jalla jalaluhu da za a wayi gari rana ɗaya su shirka duk abin da suke Allah baya so ya ɓata shi domin baka fi cika da tauhidi ba wallahi ka yi asara jahannama za ka dawwama yau malayan yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi kalbin salim kuma hanyoyin shirka sun fi bakin bunu yawa sun fi shirin masaki shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ina neman ka tsare ni barin shirka a abin da na sani ina neman yafiya da gafara a abin da ban sani ba ashirku akhfa min dabibin namli ala safa In dai tsutsa za ta hau kan dutse tana gudu ka ji kwas kwas kwas kwas kwas to ka gane shinka ko ina shinka ta fi ɓuya fiye da tafiyan tsutsa akan dutse ka taba jin motsin tsutsa tana tafiya akan dutse to shinka ta fi ɓuya fiye da ƙarin tafiyar tsutsa akan dutse saboda haka ka yi duk abin da za ka iya na kiyaye janibin tauhidi sannan ka roƙi Allah tsaro daga halshenka da halin da za ka shiga da ayyukan da za ka aikata a rayuwarka kada Allah ya sa ka yi shirka ya sa Allah ya ce inna Allah ya fusulu bainahum yawmal kiyama sai mai imani wanda ya mutu da imani mai aiki nagari shine za a sa shi a aljanna amma wanda ya yi kafici ko ya kira kanshi mumini ko ya kira kanshi musulmi ko ya kira kanshi ba yahude ko sabi'i ne ko nasara ne ko majus ne balantana kuma wanda ya ce shi shirki ne duka wuta za a zuba su ba kyanka ko danganta kanka da wani ne zai sa ka tsira gobe kiyama ba la mun ambata yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata bi qalbin salim yawma yas'u al-mar'u min wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in yawma idhin ya yughnihi duk wanda kake ganin kafi kusa da shi ya fi kusa da kai to rannan kuna gudun juna ne ba ku san ku haɗu saboda kowa kansa yake ta kansa yake Allahu akbar al'amarinka ya ishe ka yaushe kake tunanin waninka subhanahu wa ta'ala ya ce inna allaha ala kulli shay'in shahid ku yi abinda za ku yi ku aikata abinda za ku aikata ku sani lallai Allah ta'ala mai shaida ne ya sani yana gani ga duk abinda kuke aikatawa kuma in ya tashi zai hukuncin da ya dace akan kowa kuma baka isa ka ce masa dan me bala yasalu amma yafalu wa hum yasalu shiga ba. ألم تر أن الله يرجو له ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى bayan ya ambaci masu addinai mabambanta sai ya jawo hankalinmu gaba ɗaya idan kun bauta mani kun makanku ne in kun kafice mani kun cuci kanku ne domin ku da kuke cewa masu hankali in aka tara halitta guda nan kuke alkaunu kullaha tuti Allah duk halittan da ba Allah ba suna ma Allah da'a to din mutum ko aljani ya ce zan saba ma Allah guda nawa kake guda nawa kake akan halittan Allah subhanahu wa ta'ala yace alam tara mai karatu da mai sauraron karatu ba ka ji ne ko baka gani ba ne ko baka sani ba ne idan baka sani ba ne saurara a gaya maka Allah أن الله للي الله جل جلاله يسجد له من في wa man في الأرض da halittan da ke sammai Allah kada ya san irin halittan da ke sammai mala'iku ne wasu halitta ne wanda Allah ya halitta ba mu san su ba wallahu ta'ala alam in kuma ana maganan mala'iku aka ce dan adam da aljanni ƙwara nawa muke a kansu wanda laye a suna Allah ma amarahun wa ya fa'alu na ma'i umarun su a rayuwarsu gaba ɗaya ba sa saba ma Allah abinda aka ce suke yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙatis sama'u wa haƙƙa laha an ta'ib sama ta kawo ƙara ta yi ihu ta kuka ya ya cancanta ta yi domin duk sararin samaniya ta ɗaya ta biyu har zuwa ta bakwai ba za ka samu inda kai ɗan adam za ka iya sa tafin ƙafanka ba face akwai mala'ika yana ma'alla sujada a wajen duniyanmu ko in aka jefa ta a sama ta ɗaya kamar ka jefa kwandala a daji ne ta ɓace shaidan baka bauta ma’alla Allah ba kai ka cutu la tanfa'uhu tsa'ata mutse ta'atu muti'in wala tad'uhu ma'asiyatu 'asin subhanahu wa ta'ala dan kai da'a in baka karin Allah ba in ka ki da'a baka rage Allah ba haka nan ka dubi duk dabbobin da ka gani tsuntsayen da ka gani ƙwarin da ka gani duka suna ma Allah sujjada subhanahu wa ta'ala komi da ka gani mahalukatillah shi yasa cikin ayat suratul nahl Allah subhanahu wata'ala yake cewa awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu zilaluhu 'anil yamini wa 'anil shimali sujadan lillahi wa hum dakhirun ina mai kafici ina mai girman kai ina mai nuna isa ina kuke duk ku tattaru waje daya ba ku ga cewa cikin ikon Allah duk halittan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ko ma menene inuwan abin za ka ga yana ma Allah sujada ta dama ta hauni suna masu kaskantar da kai ga Ubangiji sai kai da Allah ya karmama ya sahari maka dukkan komai Allah ya ce mun halici sammai da kasai da abin da ke ciki da tsakani wasu haralakun mafi samawati wal ardi jami'an minhu sai Allah ya hore maka ka sarrafa duk halittar Allah ka yi amfani da duk halittar Allah kai ne ne me yasa ba za ka tsaya kai tunanin irin wannan baiwa irin wannan ni'ima irin wannan falala da ubangiji ya maka ba kuma ka tambaye kanka me yasa akai maka amma khalaqtul jinna wal insa la liya'budun subhanahu wa ta'ala ya sake cewa washamsu wal qamaru washamsu wal qamaru wan-nujum ranar da take fitowa daga sararin samaniya ta gabas ta fada yamma kullum zuwa take ta taso daga gidanta ta je ta wa Allah sujjada haka wata haka sauran taurari da kake ganin su as-sawabit wal jawari duka sujjada suke wa Allah subhanahu ta'ala. me yasa aka keɓance su da ambato saboda akwai jama'a da yawa a duniya ƙwaƙwalwansu ba ta ba su lissafin da ya dace ba sun koma suna bauta ma rana sun koma suna bauta ma wata sun koma suna bauta ma taurari mabambanta shi yasa Allah ya keɓance su da ambato in ba din haka ba ai suna cikin halittan Allah gaba ɗaya waɗanda ba ɗan adam da aljan ba kuma ai zaka ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya nuna su ba a bebanan bauta bane a kulkuka bauta masu la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun cikin suratul fussilat aka Allah ya bayani kada ku yi ma rana sujjada kada ku yi ma wata sujjada in dai bautar Allah kuke to ku yi bauta ku yi sujjada ga Allah kadai in shi kuke bautawa in ko wani kuke bautawa ba shi ba oho kuna iya sujjada ma ga hulanka ko ka bauta ma matarka ko ka bauta ma naira annabi ya ce ta abdud dinar wa dirham bawan naira da kwabo ya taɓe ya hallaka yayi hasara don wani da ka taba kwandalan shiga raka zagi mahalicin shi ba abin da ya dame shi amma kana taɓa kwandalan shi zaka ga tashin hankalin shi kuma shine mafi yawan mutane suke kai zaka yi mamaki na faɗi wannan kalman bari in baka misali daga nan sai ka auna mutum nawa ne za a saba ma Allah a gabansa ko ya kula mutum nawa ne ba ma ya umarni da alkhairi ko ya hani barin aiki ba yana ganin karuwa da ja'iri sun kama hannu a titi ko a jikin shi ba ma zai damu ba a yi ƙarya a gaban shi bai damu ba a yi giba a gaban shi shi ma sai ya shiga amma kana taɓa dukiyarsa za ku yi tashin hankali in kana shakka ne ka je kantin mutum ko na atamfa ne kaga ba zai fashe ba ko yanda ya sa layin atamfan shi ya tsira shi yadda yake ganin zai jawo hankalin mai kasuwa mai saye to ka shiga kantin kai mashi sallama kai komi ya ansa ka ɗauki na gabas ka maida yamma ka ɗauki na kudu ka maida arewa ka ɗauki na sama ka dawo da shi ƙasa ka ɗauki na kasa ka maida shi sama kaga ga yadda za ku kwashe kila kafin ka yi so uku sai ya kai maka dantse ya haɗa maka da sawu ya ce za ka yi mashi walakanci saboda me baka ta ba baka yaga ba baka komi ba in tsarin da ya tsara kawai don ya jawo hankalin masu saye shine ka dimkita wallahi ba za ku kwashe lafiya ba in kana shakka gwada a kowane shago ne a kowane rumfa ne a kowane irin sana'a ce amma za a ci mutuncin addini za ka ga mutum ba abin da ya dame shi to anan za ka iya gane abin da nake faɗi idan ka yi tunani shi yasa ya inganta waya ta imamul bukhari da Muslim daga Abu Zar Allah ta'ala shi kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wa ya ce atadri aina tazhabu hadhihi shams rana na fitowa ta gabas Kunnun kuna ga tana tahiya tana tafiya annabi yace ka san ina take zuwa Abu Zar yace qultu Allahu wa rasuluhu alam kan sani ba sani na wajen Allah ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innaha tazhabu fatasjuda tahta al-arshi an ka ganta ta taso tiryan tiryan tiryan tiryan kullun kullun kullun kullun har ta koma yamma ta fada to tana zuwa ne ta yi sujjada ga Allah subhanahu wata'ala ƙarƙashin al'arshi kuma ba ta ɗagawa sun mace ta amur sai ta kai lokacin da aka ba ta umarni ta ɗaga ta koma A yi أن يقال لها ارجئي haisu حيث جئتي sannan a gaya mata to koma ta inda kika fito sai ta sake zagawa ta koma gida gobe ta sake fitowa ta je ta yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sujada abul aliya Allah ya ji kansa yana cewa ma fi sama'i najmun wala shamsun wala Kamar. illa ya lillahi sajidan hina yaghib babu wani wata rana a sama ko wani tauraro a sama ko wani wata a sama face kullun ya faɗi gaban Allah ya masa sujjada summa la yansarfu hatta yu'zana lahu kuma bai isa ya tsaga kai ya ce zan koma ba har sai an mashi izini an ba shi dama cewa ka koma fa ya'khudhu zatal yamini hatta yarji'a ila matlaqihi sai bi ta dama ya kewaya ya kewaya ya koma ta inda yake fitowa to kai dan adam alkur'ani ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abin da kake gani a rayuwa ko ka sani ko baka sani ba face yana tasbihi yana da'a yana bauta ga ubangijinsa sai kai mai hankali ka dasa iske ka ji iska ya kada kaya yau kaya yau kaya yau kaya yau ka sani tasbihi yake walakin la tafqahuna tasbihahum fankan gidanka tana pipi tasbihi motanka tana sai ko ka tada inji yana baƙi ha injin nan akwai lafiya kina yana tasbihi ma Allah ne baka sani ba baka sani ba saboda haka iya lalacewa ga ɗan adam ya tsinci kanshi wajen ƙin Allah da bauta ma waninsa to iya lalacewa kenan wadda ba waɗannan ba kawai والنجوم والجبال taurari da duwatsu duka suna ma'alla ɗa'a suna sujada lahi rabbil alamin kai in kaga wani dutsen kaga ayan Allah in kana da hankali sai ka yi imani domin sai kaga wani dutse ɗan ƙarami sai kaga wani ɓaɓɓakeken dutse ya zo ya hau kan shi kuma ɗan sinadarin da suka haɗu ɗan ƙit amma bai gangane ba wayan shi. Allahu jalla jalaluhu Allahu jalla jalaluhu yana ta sujjada wa shajar da itatuwa duk suna ma Allah sujjada kanka ga tana rangwada ka ce tana langwada ne kawai haka nan ko shuka kai a gona zaka ga suna ta rangwada suna ta rangwada duka suna bauta ga Allah subhanahu wata'ala in Allah ya so ya sanar da wanda ya so sai ya sanar da shi baka ga annabi Dawud ba mun san shi ba dadewa Allah ya sanar da shi zancen duwatsu zancen tsuntsaye zancen dabbobi wanda in yazo yana tasbihi suna tasbihi tare da shi haka Allah ya so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗibi tsakuwoyi su kwankwani a hannunsa suka rinka tasbihi tasbihi mu'jiza ta annabawa saboda haka dan baka sani ba ba babu bane wa ma utitum min al-ilmi illa qalila shi dan adam ilimin shi na da limit shi yasa Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kuma yace wa fawqa kulli dhi ilmin alim min sanin ka da wanda ya fi ka don haka ka tambayi abinda baka sani ba ga wanda ya sani kuma dai in an haɗu gaba ɗaya ba wanda ya san komai sai Allahu jalla jalaluhu قل للذي يدعي علما ومعرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء wanda dai yadda a ya san komi mahaukaci ne babban jahilin da bai san komi ne ba domin dan wani abu ya sani mafi yawa bai sani ba bai sani ba wadda wa haka nan dabbobi za ka ji akuya ta ce mai jaki ya kuka kare ya kuka gayi nan ko ya zo ya kwanta ko ya abin nan duka suna ma Allah jada jalla jalaluhu wa kaseerun minan nas kuma da yawa cikin mutane akwai masu ma Allah bisa suna son su yi masa ɗa'a kuma da ihlasi su bauta masa yanda ya cancanci a bauta masa bisa koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wa kuma da yawa daga cikin mutane haƙa alaihi al'azab kalman azaba ta tabbata a kansa ya ƙi imani balantana ya aiki nagari ya kafice ma Allah ya bi hanyar shaidan ba ta manzansa ba sallallahu alaihi wasallam ya aikata abinda yake so ya kauce ma abinda Allah yake so ya bi hawa innal hawa lahu wal hawanu bi ainihi wa kulli hawan sari'u hawani ita san zuciya walakanci ne zacci ne kuma duk inda son zuciya take to kisa take shi yasa ma aka kira ta alhawa la'annaha tahwil bil insani ila alhalak dan haka Allah ya ce wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim wa sani duk wanda Allah ya walakanta ya kaskantar da shi ya tozatar da shi to duk duniya in an haɗu wallahi ba waɗanda za su iya ɗaga darajarsa ka isa ka karama wanda Allah ya walakanta ka isa ka ɗaukaka wanda Allah ya ƙaskanta ka isa ka tsirar da wanda Allah ya halakar abadan wallah har abada ba shi yiwa wa mai yuhinillahu fama lahu min mukrim inna Allah ya fa'alu ma ya sha Allah yana aikata abin da ya so ga man yadda ya so ga wanda ya so a lokacin da ya so kuma yadda ya so baka isa ka ce ya akai kaza ba baka isa ka ce dan mai Allah kai kaza ba domin walahu hikimatun baliga Allah yana da hikima ya kama kuma yana da cikan adalci a duk abin da ya yi ashe kenan idan Allah ya hukunta ka yadda da hukuncin Allah za sha a rabbul amshi kana kama ya sha shi yasa wata rana aka ce an ce masa yadina ali akwai wani mutum yana zance akan mashi'a bai yadda da abin da Allah yake hukuntawa ba sai dina ali ya kira shi ya ce ya abdullah halakakallahu kama ya sha'u au kama shi ita Allah ya halice ka yadda yake so ne ko yadda kake so mutumin ya ce bal kama sha'a kamar yadda Allah yake so ya halice ni sai da na Ali ya ce doka iza sha'a au iza shi'ita to yana sa ka rafe shin lafiya in kana so ne ko in yana so mutumin ya ce a iza sha'a lokacin duk da Allah yake so sai ya zartar da abin da yake so a kaina sai dina ali ya sake ce mashi fa yashfi ka iza sha'a aw iza shi'ta yakan baka lafiya sanda kai kake so ne ko sanda shi yake so yace a'a bal iza sha'a in Allah ya so ne yake bani lafiya Allahu akbar annabi sayyidina ali Allah ta'ala ya kara masa yadda ya ce faye dukkiluka haisu shi'ita am haisu ya sha Allah yana saka ka inda yake so ne ko inda kake so ya ce bal haisu ya sha inda Allah ke so nan yake saka ni in ya so ya saka ni cikin rahama in ya so in tsinci kaina cikin azaba in ya so ni dan aljanna ne in bai so ba kuma Allah ya kiyaye mu ya saka wanda ya so a wuta sai dina ali sai ya ce wallahi لو قلت غير ذلك لضربت الذي في عينيك بالصيف ina rantse maka da Allah da kayi ansa ba wannan ansan ba akasin abin da ka ansa to da sai na wuyarka in yadda kanka wanda idan dunan ke ciki domin makaho ne kai baka gani wanda bai ga gaskiya ba yayi imani da ita sunan shi sarkin makafi Allahu akbar Allahu akbar sayyidina Abu Hurairah ya rawaito hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qara ibnu adama sajada itazala ash-shaytanu yabki yaqulu ya waylah أمر ابن آدم بالسجود فسجد وله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار idan dan adam ya karanta sujada yayi sujada shedan sai ya fita ya gudu yana ihu yana kuka yana cewa kai can shi kai can shi an umarci dan adam ya sujada yayi sujada ya samu gidan aljanna shi an umuce shi ya sujada ya ya samu gidan wuta imamu muslim ya rawaito ci gaba هذان خصمان اختلفوا في ربهم لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذا من فوق رؤوسهم به ما في بطونهم والجلود ولهم مفاتح من حديد كلما الله أكبر هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق يا سلام wannan aya ya isa mai hankali ya dawo ma Allah Allah ya ce hazani khasmani waɗannan ƙungiya biyu ne masu faɗa da juna ma'ana ƙungiyar musulunci da kafici imani da shirka ikhtasamu fi rabbihim sun yi jayayya suna faɗa game da al'amarin bautan Allah ɗaya muminai na cewa Allah ɗaya aka bautawa sun ce ba su yarda ba su sai an haɗa da wasu ko da wani wannan ita ce jayayyarsu ita ce husumarsu kuma dalilin samun baraka kenan wallazi na kafaru da waɗanda sun ka kafice ma Allah cikinsu ba su shirya da shiryan tauhidi ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba za su mutu za a jefa su a gidan wuta gobe kiyama in aka jefa su a gidan wuta ƙwaɓe Allahun fiyabun minna akwai yadi na wuta to kowane ɗan wuta za a yankan masa yadin da za a yi masa tufa da shi wasu malamai suka ce yadin nan nan nan kakken dalman gidan wuta ne dalma ko a duniya in ya tafasa yana ɗiga ya ɗigan maka a ƙafa ƙabani balantana dalman nama. to shi ne za a yankan mu mutum yadinsa da za a yi mashi ɗan wandon ciki da dogon wando da riga ya ciki da buya-buya babban riga da hula kila ma hada takunkumi sannan a yi mashi takalmi da mayafi da matsauri da shimfiɗa na wuta duk wannan bai ishe shi ba isa min fauƙin ofihimul hamim akwai wani ruwan zafi mai zaɓaɓaka wanda in ɗan wuta ya ce yana jin kishi in aka bashi, in yi haka ya ɗago zai sha fuskan shi gaba ɗaya namun zai su ganye to shi ne za a rinka tulalawa bayan waɗannan sutura da aka yi masu ta ƙwaƙwalwansu ya fasa kwanyarsu jinjima ɗin nan wannan ƙoƙon kan ya huda shi ya shiga ta ciki ya narke hanjin ya sauka ƙasa ya narke su kuma a dawo da su kamar yadda suke dan a ƙara musu shine yusharu bihi ma fi butunihim wal julud za a nan ke duk abin da ke cikinsu ba ma ciki da ƙashi da bango da tsoka ba hatta fata sai ta narke saboda bala'in wannan ruwan zafi sannan in suna wutan nan fitina ta yi fitina bala'i ya bala'i musiba ta yi musiba Haɓakin wutan nan zai rinka ɗago su to walahun maƙami umin hadid akwai guduman wuta guduma Allah sa an san guduma Rabka rabkan guduma in wuta ya balbali ya dago su kaman za a watso su sai a rabka musu guduman wuta su koma can tsaki kasa la ilaha illallah kullama aradu ay yakhruju dusun da suka yunkura kaman za su fito min ha daga barin gidan wutan nan min gammin daga cikin wannan gammu da karbu da huzunu wa'idu fiha sai a mai da su can ƙasa haka za a yi ta musu wannan nau'in azaba a yi ta musu wannan nau'in azaba sannan sai a gaya masu taubihan wata taqri'an wa zuqu azabal hariq ku ɗanɗani azaba ta gobara ta gobara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ah, da yawa malamai kamar ma yadda imamul bukhari ya rawaito Allah ta'ala ya ji kansa cewa waɗannan hasmani ana magana ne ga ahalul badar wanda suka yi mubaraza kun san yakin badar ya soma da mubaraza ne wanda sayyidina ali da sayyidina hamza da sayyidina ubaida su aka soma mubaraza wanda sayyidina ali ya kashe abokin mubarazarsa sayyidina hamza ya kashe abokin mubarazarsa sayyidina ubaida kuma suka kace-kace da juna a aka kashe ko suka kashe wannan abokin hamayyarsa ko mubarazarsa duk da ana cewa shi sayyidina ubaida daga baya kuma Allah ya masa shahada waɗanda kuma suka buga da su sune ne shaibat bin rabi'a da utubat bin rabi'a da walid bin utuba wanda su duk an je mai su a nan a karan farko kenan Allah ya ba mu nasara kuma aka yi yakin badaddin aka samu nasara akalla an kashe an ne saba'in kuma an manya-manyan fa kuma aka kama saba'in a turo aka sa su cikin sarka aka tafi da su madina jama'an musulmi bisa yanayi za mu tsaya cikin ƙanƙashin wannan aya da yaddan Allah subhanahu wa muna fatan Allah ka sa mun yi daidai kuma Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa inda muka yi kuskure ko muka kuskure ko muka gajiya wajen yin aiki da shi Allah ka yafe mana ya Allah damuwan mai damuwa Allah ka yaye mu kowa damuwarsa mara lafiyan da ba shi da lafiya ko gida ko asibiti da cututtukan da ke jikunanmu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka rabamu mu da shi ya Allah kai mana agaji kai mana tallafi ka ji kan magabatanmu ka ji kan malamanmu iyayenmu yan uwanmu matanmu da mazajenmu da dukkan wanda suka riga mu cikawa da imani اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته